fondation hirondelle niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma man tani ke ɗauke da ragama shirin ga kakanun labarin a faɗar rabar jiha ta ma'aikatar elabajin yame an ciyo kan yanayin murar tsuntsaye da aka gano a birnin yame cikon bayani a cikin shirin za ku ji magajin garin da'irar walam bisa ga zamantakewa tsakanin 'yan gushin garuruwa goma sha takwas na bani bangu da likidundi da al'ummomin asalin garin a shafin rahoton musamman na maraicen yau za mu taɓo mahimmancin zuwa awon ciki na mata masu juna biyu da jariran nasu. Masu sauraro barkamu da yau talata goma ga watan Janairu 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Musoma da babban birnin ƙasa. Tun lokacin da aka lura da wasu halayen cutar maurar tsuntsaye a wasu wurare na birnin Yamme aka ɗau matakai domin karya lagon bazuwar cutar yanzu dai an samu dance yanayin mataimakin babban daraktan jiha na elebajin yame ya karawa umar hamma bayani akai mutari muhammadu dauke da fasara Tun gidajen kiwon kaji biyu da aka samu yanzu lamarin yana cikin kulawa. Mun kewaye dukan gidajen kajin kowane bangare, an hana shiga da fitar duka abin da yake ciki har zuwa kwanaki 21 zuwa wata ɗaya domin ganin yanayin cutar. Da zaran ba a sanar da bullar cutar ba, ba a ba da shawarar a kashe dabbobi. Muna ba da shawarar ɗaukar matakai a kiyaye ziyarar waɗansu gidajen kiwon kaji da yake kun san cutar ana ɗaukar ta hanyar cuɗanya kamar majina ce. A kiyaye haɗa waɗansu bakin kaji da waɗanda ke akwai. Kafin a haɗa su wuri ɗaya a bari sai sun yi kwanaki kafin a haɗa su a cikin wurin kiwon A watan Desamba 2022 kakar noman gandura ta fuskanci hararen fara da kwari musamman a jihohin Agades tawa tilabiri zandar da yame sakamakon da ya fito kenan a majalar musamman mai bada bayanin yanayin noman gandura a babbar harabar kariyar albarkatun noma wanda ta wallafa a ƙarshen mako rafika tahir ta yi sharfi a kai hawa usman fassara muna muji bayanin da ta kumsa. A jimilce ma'aikatar jihar da ke yaƙi da miyagun ƙwari ta nuna cewar eka dubu da ɗari hudu na hilayen noman rani ne miyagun ƙwari suka mamaye a jihohin Agadez da Talabere an gano bannar ta tsutsotsi kan shukokin tumati, malo, kankana da kuma shu a gundumomin cirozerin da tera. A yamai a illahirin da'irorin an gano ɓannar hwara, tsutsa da wasu ƙananan ƙwari a cikin shukokin kuɓewa da tashi da karoti, kokumba da tattasai da kuma zogale. A zandar gundumar da magaran ta kaya ma bata tsira ba. A jihar ta madawa an gano wannan banar ta tsutsotsi a cikin shibkokin albasa a gundumar madawa amma kishi 80 cikin 100 na shibkokin da suka kamo duka an zuba musu magani in ji ma'aikatar da ke yaƙi da miyagun kwari sai dai jihar dawa kaɗai da babu magunguna jihohin difa doso da maraɗi komi na tafiya daidai babu wata matsala a wannan wurin bari mu isa yankin dandawa manoman birnin gaya a ƙarshen mako sun amfana da wani taimakon irin shinkafa mai suna gambiyaka a faɗar wani mai anguwa da suka amfana da wannan taimakon iri ne mai sauƙin nomawa cikin karkaru masu damshi da zai ƙara haɓaka noman shinkafa a wannan lokaci na noman rani wakilin mu fadal alu ya firanta da ruman musa gani inda ya ce muna raba irin shinkafa ma manoma masu aikin shinkafa kowa ya san da cewa nan kasan gaya kasa ce na manoma ana noma na damana ana noma rani kun ga shinkafa wanda ba samu su aikin shinkafa suna wasa irin tun yanzu a jira damana wanda ke da niyyar aikin noman rani shi kuma zai yi wasa ya aiki noman rani da shi tunda irin wanga shinkafa ko ba a sa mata miya mutum na aikin shi shinkafa wanda ake kawo muna daga turai shinkafa ne wanda kahin ya zo nan yana watanni ko shekaru wanga kuma mu da kanmu ne muke aikin da kanmu an sa samu shinkawa na akwai mashin kai saye a yi surhen shi kai saye a sa su tukunya gwamnati dai ya san ba zaba da ya kawo mu na iri wayanda sun ka samu iri in Allah ya sa sun mai da himma sun yi aiki ɗan uwansu nasu da ba su samu irin ba su taimaka mu su ma don saboda irin ya yadu a karkaran gaya garuruwa goma sha takwas na ƙananan hukumomin bani bangu da tondiki windi cikin jihar talabere Yau da shekara biyu mazamna garuruwan suka baro mazamnin nasu a dalilin rashin kwanciyar hankali. Abdulkarim Musa magajin garin Yama Adama Dawaki da Asuman Abubakar cikon bayani Mutari Muhammadu dauke da fasara. Domin kariyar yaran ya kamata iyayensu suna kusa. Bisa wannan mun yi tanadin filaye metar biyu ga kowane iyali da suka baro mazauninsu za su kasance a bisa filin da'ira ba su da wata fargaba har zuwa lokacin da za a samu kwanciyar hankali a yankunan su koma. Ba sa biyan komai har da makarantun boko. Su ɗaya gaskiya muna cikin farin ciki tsakaninmu da su tun lokacin zuwan su mun yi zaman tattaunawa da al'umma tare da wayar da kai jama'a sun gane a yau duka kungiyoyin da muke kafawa mun saka waɗanda suka baro mazauninsu muna ci ɗaya da su babu wata matsala ni ban taɓa daidaita wata matsala da ta taso tsakanin waɗanda suka baro mazauninsu da kuma asalin 'yan garin daga tilabiyar muje yankin mangari karamar hukumar ingigimi na fuskantar matsalar tattara haraji da lanho a cewar magajin garin ya wa al'ummar bayani da cewar idan ba a samu wannan kuɗaɗen ba kwamin ɗin ba za ta bunƙasa ba ga bayanin da magajin garin ingigimin umaru malam haladu yawa wakilinmu abdullahi maina inda ya ce biyan haraji abu ne mai matukar mahimmanci a rayuwar duk wani dan kasa kayan komi ma ya kamata mutum ya rike a kan wannan haraji da zai biya na shekara jika guda wajibi ne a kan shi ba abu ne na ra'ayi ba na ga dama in biya na ga dama ban ni biya a'a wajibi ne akan kowa ya sabke wannan yauni da yake bisa kan shi kuɗi wanda kake biya jika guda kai kana gani ka rena shi amma ba abun renawa ne ba saboda yawanci da shi ne ake har hadawa a yi ayyuka wanda za ta kai komin gaba shi yasa ma muke ake kiran bulamomi bayan sun tattaro lampo sun kawo su rika sa ido su gani kuma ayyukan da ake yi da shi saboda su rika gaya ma al'umma ga abin da an kai da kuɗinsu su al'umma na Nijar in ka ɗauke ta gaba ɗaya musamman ma kuma na kwamitin gegime mafi yawan su matasa sun yi yawa cikin mutane a kasar Nijar makonnin bayan nan ana fuskantar yawaitar haɗura bisa hanya a cikin birane daga biranen kuma zuwa wani birnin al'amarin da ke haddasa makoki a cikin iyalai a yanzu haka adadin haɗuran ya wuce dubu da aka samu kuma kowace shekara jagoran ONG Nijar agir contre les accidents de la route mai duka umaru elaji yawa musa hassan karin bayani maman ada dauke da fasara a cewar alkaluma ma'aikatar sufuri fiye da kashi 80 cikin 100 na haɗura suna da dalili na ɗan adam idan ana so a magance dole a duba ta bangaren ɗan eh, adam tun da shine umar uba isar eh, haɗarin mota ana buƙatar direbobi da suka kware hanyoyi da suka amsa sharuɗa da kuma suke ɗauke da dukkan allonan daidaita zirga-zirga nijar na kaɗe daga cikin ƙasashen da suka sa hannu kan yarjejeniyar afirka kan kiyaye haɗari bisa hanya da ke tilastawa kowace ƙasa kafa cibiyoyin kula da lafiyar motoci amma a baya bayan nan muna cin karo da wani ta'addanci kan eh, hanya nijar ta wuce mizalin mutuwa dubu a kowace shekara dole gwamnati ta buga da ƙarfi kuma cikin sauri masu laifin zirga-zirga akwai rashin sannan dokokin tuki gangancin direbobi akwai lodi na wuce kima shaye-shayen miyagun miyagun kwayoyi da dai sauransu ta tsara bari mu leƙa yankin jarmakwai safiya umaru mai lakanin suna karamar maba yar shekara 37 uwar iyali ce tun tana cikin yarintata take wannan sana'ar kuma take ci take sha a ciki wakiliyar muna na hadiza hassan ta firanta da safiya umaru kan sana'arta ga abin da take faɗa. mai gari za mai gari kai ne mai gari za mai gari kai ne albora ku baini mace mai kaman maza kallabi tsakanin rahunna ina kirara mutum ina cewa ga dan wani magajin wani jikan wani wanan nan da zan cewa dan wani magajin wani shi ma ya san ni wace ce ni maroƙiya ce aure suna taron siyasa duka ina zuwa ba dare ba ra. an saba gayyata mu muna zuwa kwalmantera tilberi hamdullahi waga sana'a ina ganin ban wuci tara ba nike cikin ta kuma na gade ta ga uwar uba bana ga sana'a na yi kishin gado na kuma na ga da in barta wani ya zo dan shige ya shige ta gara ni da na gadi abina in shige ta a kira ni da yar gado in daga hannuna in rasa ya yadda nake shi yasa na ji shawo kuma na shige ta kuma na auri danta danta kuma mai yin sana'a miji na sana'a shi mai kalangu ne na yi aure ciki na aihu ciki amin suna ciki amin tuwahi ciki na ci na sha na wadata Bari mu kammala da ƙwallon ƙafa dangance da shirye-shiryen kwamfalon ƙwallon ƙafa ta ƙasashen Afirka can Algeria 2023 da za ta soma ranar Juma'a sha uku ga watan January kungiyar kwallon kafa ta kasar Nijar Mena Aprim ta yi karawa sada zumunci biyu da kasar Senegal kanan kuma da kasar Madagascar inda dukkan sakamakon biyu ba wanda ya zura ma wani kwallo ko yaya kimtsin 'yan buga kwallon ya kasance salamatu kadiri ta wa kocin mena a prim haruna dulla tambaya a kai ga amsar da ya bayar. Buga eh, wasanni biyu na kwallon kafa ne suka shiga tsakaninmu da Senegal da Madagascar. Akwai ci gaba a waɗannan wasanni biyu. Mun buga da Senegal duka da kokarin su. Mun yi ƙoƙarin taka leda sosai. Duka da yake a karawa waɗannan wasanni biyu ba mu samu galaba ba. 'Yan wasan sun yi ƙoƙarin zura ƙwallon amma mun cire lokaci. Ya kamata mu ƙara kuzari kafin mu kai ga fafatawa a kwamɓalar. Muna kyautata zato. Muna son su ƙara gogewa saboda idan kana cikin rukuni ya zama tilas ka zura kwallo har kake fatan hucewa a samar da kayan aiki domin karfafawa matasa a waɗannan buga wasan biyu da za su haɗa mu da Kongo da kamerun Awon ciki na da mahimmanci ga mace mai juna biyu ita da jaririn da za ta haifa shi yasa jami'an kiwon lafiya ke ba da shawari ga mata na su yi awon ciki tun wata uku na farkon ɗaukar cikin wakilin Abdulaziz Dan Yuma ya firanta da Madam Abdullahi Rukayya jami'ar karɓar haifuwa a asibitin Dogon Dutse ga zubin firar tasu. Awon ciki yana da kyawu. Muhimmancin shine a kula da lahiyar mace, a kula da lahiyar ɗanɗan da a cikin cikinta, a ga girman cikinta yana ga zuwa daidai da watannin da ta gaya muna. Mu ma in ka auna muna gani in haka nan ne muna cin mace haka nan ne in ba haka nan ne muna cin ta ba haka nan ne. Kuma muna ganin kwancin ɗanɗanta yaya yake kwance. Mun ka gan babu wannan matsalar komi sai mu ce mace babu matsalar komi sai mu ce mata rana kaza haka kina komowa kuma wajen awon gidan a ƙara dibin lahiyar ta da ta lahiyar ɗanɗanta da ci gaba. gaba zuwa na cikinta. Bakin wata nawa ne ake fara zuwa awo? A wata uku ne ake fara awon ciki. Akwai abubuwa da yawa da muke yi ma mata. Cikin abubuwan nan akwai kamar ɗoka jini muna ba su takardar ɗoka jini su tai babban likita su yi ɗoka jini su kamuna. Mu gani wani irin jini ne cikin jikinsu kuma da akwai wajen dahuwa isari ta sikari duka a ga in sikari bai yawa cikin jikin mace ba gishiri bai yawa cikin jikin mace ba. Tun shi ne muke jan hankulan mata su zo a wata uku wajen lokacin awo. Yan mace na da juna biyu so nawa ne take zuwa awo. Awon ciki akwai mata suna yi akwai waɗanda muna samun matan da sun zo a wata uku muna musu wajen awo hudu biyar. Akwai waɗanda in ba su zo da wata uku ba kenan adadin lokacin da ya kamata dai ne muke musu awo. To akwai wasu annorai ko kuma maganunukan da ake ba mace mai juna biyu. Eh, shaushawa na ita ce muke ce ma tetanus mu a namu nan ga kamar rigakafi bisa cutar tsatsa. Eh, allura biyar ne mace kamata ta rigakafi kafin bisa cutar tsatsa muna ba mata maganuka da sun ka zo awo kun ga da na farko akwai wani dan magani guda da muke ba mace tun nan gaba gare mu muna ce ta tsatsawa shi wannan dan tsutsar ciki ne akwai wani da na uku ne shi wannan ana muna cin shi sulfa a Hausa muna cin shi rigakafi bisa musassar cizon sabro da mace da ɗanɗanta dan ta na cikin cikinta shi kun bancin shi akwai wannan sha kini da muke ba mata shine ake ce ma fair muke ce mace sahiya duka ta sha dan magani guda sai tsawon in wata guda za ta yi ta zo wajen awo muna ce ta sha kullum safiya da guda sai wata guda kuma in ta koma ta komo wani wata mun ka auna ta muna ce ta ci gaba da shan shi masu sauraro abun da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin isaka sai ni daidai da tasiti kuka ji mu daren da kam da kuma adama dawaki editan maraicen yau hada da rahilatu su mana mai bada umarni ni naku dan badan da arlit malam mamman gungu ke muku sallama yanzu kuma ga musa sani ya shigo ya gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci ai sauraro lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.